an bayyana cewa ɗan wasan baya Josco Gbadiol yana cikin jerin 'yan wasan da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester City take sanya idanta idan kocin ƙungiyar Pep Guardiola ya nemi sake fasalin tsaron bayansa a wannan bazarar. Ko yaya an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig suna saita farashin neman sayar da ɗan wasan akan euro miliyan 85 kamar yadda Daily Mail Sport ta bayyana. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United na shirin kyautata wa ɗan wasan baya Lisandro Martinez saboda nuna hazaƙarsa a kakar wasansa ta farko. An bayyana cewa ɗan wasan bayan na ƙasar Argentina ya burge mahukuntan ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester United saboda hazaƙar da ya nuna. Kuma tuni an shirya bashi tayin sabon kwantiragi na dogon lokaci tare da ƙarin albashi kamar yadda Sky Sport ta bayyana. A nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace na son siyar da ɗan wasanta mark gahi a wannan bazarar idan sun samu tayin da ya dace a kan ɗan wasan an bayyana cewa tuni dai ƙungiyoyin tottenham da manchester united suka nuna sha'awarsu a kan ɗaukar ɗan wasan kamar yadda jaridar nan ta put mercato ta bayyana wani labari ya bayyana cewa babban burin ƙungiyar ƙwallon kafa ta ac milan wajen siyan ɗan wasan tsakiya shine ta mallaki ɗan wasan tsakiya rubin loftus cheek kuma suna tattaunawa a zahiri Na mahukuntan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea domin ganin sun siyi dan wasan. An bayyana cewa dan wasan yana sha'awar tafiya AC Milan kuma tattaunawar yarjejeniyar tana ci gaba da yin kyau, in ji Fabrizio Romano. An bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund na dab da siyan matashin dan wasa Usmanu Diallo daga kungiyar kwallon kafa ta Alaves. An bayyana cewa club din na Jamus ya doke kungiyoyin Real Madrid da Bayern Munich a fafatawar neman siyan ɗan wasan mai shekaru goma sha biyar in ji diaros as wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona za ta sake yin wani sabon yunƙuri domin ɗauko ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta real sociedad martin zubemendi a wannan bazarar bayan da ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal ta gaza cinikinsa a kan fan miliyan hamsin da uku in ji jaridan miro football Rahotanni da dama sun bayyana cewa ƙungiyar kwallon ƙafa ta Newcastle United na tunanin zawarcin 'yan wasan nan na ƙungiyar kwallon kafa ta Leicester City guda biyu wanda suka hada da James Madison da kuma Harvey Barnes a wannan kasuwar saye da sayar da 'yan wasan ta bazara da muke shirin shiga kamar yadda jaridar nan ta Talksport ta bayyana. A nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta yi ƙoƙarin siyan ɗan wasan gaba Kylian Mbappe idan har attajirin nan na ƙasar Qatar ya yi nasarar mallakar samun ƙungiyar kamar yadda jaridar Daily Express ta bayyana. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan na dab da kammala yarjejeniyar tsawaita kwantiragin ɗan wasan bayanta Alessandro Bastoni. An bayyana cewa sabuwar yarjejeniyar ɗan wasan za ta ci gaba da aiki har zuwa watan Yunin shekarar 2028. Haka zalika an bayyana cewa albashinsa zai kasance kusan euro miliyan biyar a kowace shekara tare da ƙari a duk kakar wasa kamar yadda matthew barzagi ya rawaito an saita takardu da za a sanya hannu a cikin makonni masu zuwa a nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta ac milan za ta yanke shawara nan ba da jimawa ba a kan daici kamada a matsayin mai yiwuwa ko za ta iya ɗaukar ɗan wasan a matsayin ɗan wasa na kyauta an bayyana cewa an yi tattaunawa da wakilinsa dan wasan yana tafiya yana son tafiya kungiyar kwallon kafa ta AC Milan amma ya rage ga damar kungiyar haka zalika an bayyana cewa a baya kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta tuntubi Kamada amma babu wani abu da aka amince ko sanya hannu tukunna inji Fabrizio Romano A nan kuma bayan ficewar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid daga gasar cin kofin Zakarin nahiyar Turai a hannun kungiyar kwallon kafa ta Manchester City manema labarai sun nemi tattaunawa da ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar Luka Modric akan makomar kocin ƙungiyar inda Luka Modric ya bayyana cewa Carlo Ancelotti ya cancanci ya ci gaba da zama a matsayin kocin ƙungiyar kwallon ƙafa ta Real Madrid kuma a kakar wasa mai zuwa kamar yadda ya bayyana wa tashar El Tirangato. An bayyana cewa ƙungiyar kwallon ƙafa ta Inter Milan na zawarcin ɗan wasan ƙungiyar kwallon ƙafa ta Borussia Dortmund Rafael Guerrero An bayyana cewa ƙungiyoyin ƙasar Italiya da yawa suna son ɗaukar ɗan wasan ɗan ƙasar Portugal tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlantico Madrid kamar yadda Put Mercato ta bayyana. A nan kuma a hukumance an tabbatar ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham Lucas Moura zai bar ƙungiyar idan kwantiraginsa ya ƙare a ƙarshen kakar wasa ta bana. A nan kuma a wani furuci da ya yi tsohon ɗan wasan bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus Patrick Ebra ya yi magana inda ya bayyana cewa zai so dukkan 'yan kasar Italiya su goyi bayan kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan a wasan karshe na gasar cin kofin zakarar nahiyar Turai saboda wakiltar kasar Italiya suke yi gaba daya. Ibra ya kara da cewa abin da aka yi mana ya dame ni sosai a lokacin da nake kungiyar kwallon kafa ta Juventus mun samu tsangwama da kyara daga wasu kasashen nahiyar Turai. Dole ne mutane su mutunta kwallon kafar kasar Italiya don haka ina kira da jama'ar ƙasar italiya da su mara wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta inter milan baya a wasan na ƙarshe da za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester city da ke wakiltar ƙasar ingila wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Farisan saint germain psg ta shirya biyan euro miliyan 100 domin siyan ɗan wasan gaba victor osimhen wanda bai rufe kofarsa ga koma kungiyar kwallon kafa ta PSG ba duk da cewa dan wasan ya fi sha'awar buga gasar Premier League ta kasar Ingila